na'am wannan tambayar kuma malam cewa take yi na taɓa ji wani lokaci a baya lokacin da kake amsa wata tambaya a kan ƙarin gashi ka ce idan mace mijinta mai son dogon gashi ne ta iya yi idan na faɗa waɗansu suna ta ni malam yaya abin yake ne eh to wannan matsalar dama matsala ce da ba shahara ta yi ba saboda kamar da muka bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsinewa waɗanda suke ƙoƙarin canza halitta Allah wanda muka ce kuma canza halitta Allah kashi uku ne akwai canza halittar Allah ta hanyar wasu abubuwa guda biyar na farko shine katse gira wato mace ta aske girar girarta aske gira din nan gaba ɗaya shi ake kira nasimat wanda hadisi ya zo sahihi la'ana Allahu nasima wal mustasima Allah ya tsine ma wacce ka aske gashin gira da kuma wacce ka aske mata sannan na biyu shine washima wato mai yin zane da wuta shi ma hadisi zo la'ana Allahu washima wal mustashima an tsine ma wacce ta yi zane da wacce ta yi mata zanen na uku shine alwasila allati tasilu sha'araha mai karin gashi ita ma Allah ya tsine ma mai karin gashin da wacce ta kara mata na hudu shine jalin zina wato wacce take kankare hakorinta domin ta yi wushirya ta caccake dadashinta ta sabon kwalli saboda ya baki haƙori ya fari kuma a zo a yi wushirya ita ma wannan hadisi ya zo cewa mai yin haka an tsine mata sannan kuma mai kone fatar da don fari ko baki ita ma wannan an tsine mata waɗannan su ne guda biyar wanda hadisi ya zo cewa an tsine wa masu yi wanda shi ne ɗaya daga cikin tagayiru halkinla ƙoƙarin canza halitta Allah na biyu na ƙoƙarin canza halitta Allah shine abin da ake kira plastic surgery wanda kamfanin su Suwan suke yi na mace ta ce tana buƙatar a gyara ta ta hanyar kayan mata da mama ko ƙara mata tudun baya ko kuma a kayan mata da hancinta ta ce ƙofofin hancinta sun yi faɗi ba ta bukata tana so a tsoke su ko ta ce idan ta tana so ya koma dara-dara ko kuma cin ta ko tana so a rage ko ta yi to irin waɗannan wannan masu plastic surgery kamfani ne musamman mace take zuwa tafiya biya kuɗi ta faɗi yadda take so a canza ta ta ce hancinta bai ba kuma ta bai ba idan ta bai ba hannayenta sun mokaɗe tafiyarta ba haka ya kamata ta yi ba haka nan kuma ta ce mamanta ya zube ko bayanta bai tudu ba ko kaza ko da koza kaza wannan shi ma wani sabon samfuri ne na tagayyar halƙilla wanda shi ma musulunci bai amince da shi ba in ba wata larura aka halitti mace da ita ba kamar da malamai suka fatawa a masar cewa idan mace aka haife ta da wata larura kama aka samu mace tana haɗe da halittar namiji wanda ake kira mata maza wato kunta mushkil ko kunta annas ko kunta zakka wato a samu namiji kuma an hada masa da halittar mace ko a samu mace an haɗa mata da halittar namiji ko a samu namiji da mace a haɗe namiji ne amma kuma gashi da nono gashi da gemu kuma gashi da gaba na mata ga gaba na maza sai dai wani ya fi wani shi ake kira muzakkar kenan mu'annas kuma ga shi mace ne amma yana da wasu abubuwa na maza ga kwanci ga gemu ga gashin baki ga saje ga kuma gaba sai dai kuma na matan ya fi sannan kuma ana samun abin nan sun samu shi shine wanda zaka ga komai ya zama kusan kai ɗaya duk abin da mace take da shi yana da shi duk abin da namiji yake da shi yana da shi irin wannan malamai suka ce tun da yanzu ilimi ya zo ana iya yin tiyata mutum ya zaɓi ɗaya namijin yake so ko macen sai a masa tiyata idan namiji ne ya fi jaye to malamai suka ce a cire kayan matan ta hanyar tiyata a mai da shi namijin idan ko macen ce ta furin jaye to a cire abubuwan da suka fito masa na maza a bashi a macensa in kuwa yana da abin mace daidai da irin abun namiji ma'ana ana iya masa ciki shi ma yana iya ciki yana haihuwa kuma shi ma yin sadin da mace tana haihuwa to irin wannan malamai suka ce shi ma ana iya bashi zaɓi tunda yana da abin namiji da mace iri ɗaya ko kai ɗaya ko daidai wa daida to sai a bashi zaɓi na mace yake so a mai da shi ko kuma a cire na namijin ya koma mace ko a cire na mace ya koma na namiji wasu malaman suka ce a ba ta mu shawararsa ba kawai in dai zai iya koma namijin a mai da shi namiji saboda rabon namiji biyu ne akan na mace wanda mun yi bayani a baci a wasu matsaloli guda biyar inda aka fifita namiji sau biyu akan mace amma in ba nan ba mafi yawa za ka ga mata da maza a cikin matsaloli sama da dubu ɗari daidaita su ake amma a matsaloli biyar ne kaɗai inda namiji yake samun biyu mace ta samu ɗaya wanda malam ibnu ya kawo su a cikin zafin ma'adi to irin wannan ya faru shine sai a wannan wannan shi ma wani nau'i ne ta tagayiru na wanda malamai sun yadda a yi saboda darura sannan akwai abin da shi kwalliya ne ba tagayiru lahi ba ne kamar da kunne domin a sa yari da hu da hanci domin a sa barima da sauran abubuwa da ake duk waɗannan ya halatta to sai malamai suka ce wancan hadisi da aka ce idan mace ta ƙara gashi an tsine mata matar da za ta ƙara gashi ne da niyan yaudara shine za a mata aure amma ko ba ta da gashi a kanta sai a siyo gashin a ƙara mata yadda mijin zai ɗauka tana da gashi wannan yaudara ce domin idan bayan auren ya ta da gashin watakila kuma saboda gashin ya aure ta rigima tana iya tasowa amma idan tana gidan miji shi mijin ya san matarsa ba ta da gashi a kanta sai kuma ta nemi shawararsa ta nemi izininsa cewa na fahimci kana son gashi amma ni kaina ba gashi ka bani izini na samu wanda zan dinga kara ma dan ne ma kwalliya da shi din da dai ka san dai ba na gaske bane amma na kana sha'awa kwalliya da shi to wasu malaman suka ce idan har miji ya bata izini kuma ya san dama ba na tambane ko to shi kenan in kai babu laifi wannan shine abin da mazhabobi wajen guda uku cikin manyan mazhabobi da musulunci sun ba da wannan dama kuma sun halanta wannan wanda ya duba karkashin sharhin wannan hadisin na la'anallahu alwasila wa mustaqila a cikin manya-manyan sharhohin littattafan sunna zai ga wannan kauli da wannan bayani don haka shine da wannan ta tambaya cewa mijinta yana son gashi ta iya kara masa muka yi mata fatawa cewa eh amma inda aure zaki kina daga waje kawai sai kika kara gashi mutum ya zo ya ga gashi zaro zaro har gadon baya saboda wannan gashin sai ya ji cewa zai aure ki duk ko bayan ya aure ki kuma sai ya zo ya ga an cire gashi an rataya jikin kusa ya ga kanki irin na maza to wannan akwai yaudara saboda bai san ba gashin ki bane to wannan mai yin haka ita ce aka tsine mata albarka wanda shine ma dalilin faɗar wancan hadisin cewa wata mata ƴanta ta yi ciwon kai gashin ta ya zube kuma gashi an sa mata ranar aure to shine take ga neman fatawa a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba na sai gashi na karawa yata ba domin gashin ta ya zube shine annabi ya faɗi wannan hadisi na cewa Allah ya tsine wa mai karin gashi da wacce ta kara mata kun ga wannan ya shafin an yi shi ta fuskar yaudara ne amma in mai gida riga ya sani to babu wani abu dan an kara masa gashi in muka ɗauki kaulin waccan mazhabar daga cikin mazhabobi mun samu guda uku waɗanda suka halatta yin haka daga ciki har akwai mazhaban malikiya wacce muke amfani da ita a wannan